له بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ينقوى لسكي صورا رمض وكما كلم عليه وأن اللوكسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيوني قوتا واتو ذو القعدة هجرنا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم 1441 yayin da ya daidai da 23 ga watan biyu shekara 2000 a ga watan 6 shekara 2020 inda muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatul tijaniya na babban malamin taqiyuddin al-hilali Allah subhanahu wa ta'ala iji kansa Allah kai masa rahma a uh, wannan littafi na Dinin hilali wannan ita ce halka ɗari da da takwas ɗari da talatin da takwas daidai kafin mu shiga halka ta ɗari da talatin da takwas daidai mu fara karatu kamar yadda nema ɗan uwa albishir kuma a mutane suka turo da shawarwari kuma wa'annan abubuwan da suka faru a kwanan nan ya faranta rai ga duk mutumin da yake wato ƙoƙarin ya ga cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta ci gaba Allah subhanahu Ta'ala ya sani nakan faɗa ma 'yan uwa idan wata munasaba ta taso nake ce musu duk mutumin da yake yin addini don Allah to yana buƙatar waɗanda za su taimaka masa akan addinin nan to ‘yan uwa irin su malam alkanawi da irin su malam nura da kuma su imam yusuf da ke nan kaduna ubajana da kuma malam nura da sauran ‘yan uwa ma wanda insha Allah zai zamanto a ƙarƙashin wannan tafiyar tamu kusan kowace jiha kamar yadda yanzu muna da shi a wasu jihohin wakilci akan wasu abubuwa to insha Allah za mu fitar da kyakkyawan tsari daga yanzu cikin shekara ɗayan nan da izinin Allah mutane za su yi mamakin abin da zai faru sai dai ba komai bane ya kamata ya zamanto muna faɗarsa wani abin ya kamata mutane su dinga ganin sa a aikace ne domin indan surutu ne an daɗe ana ta yin surutu abin da ya kamata mutane su ga aiki kai tsaye ba surutu ba wannan shine abin da mu muke ganin cewa ya fi cancanta da haka kuma wannan ya ƙara kwantarwa da 'yan uwa hankali sun fahimci cewa lallai addinin nan na Allah ne kuma yau in babu mu da izinin Allah inda muka tsaya a inda za su ɗora daga nan su ci gaba da izinin Allah kuma haka muke fata ba mu gushe ba muna neman addu'a a gurin ‘yan uwa cewa da Allah wannan aiki da muke Allah ka sa ya zama dan Allah muke yi ita ce babbar addu'ar da muke nema domin idan aka yi aikin ya zamanto daga ƙarshe ba dan Allah aka yi ba to za ku samu cewa akwai kuma matsala gaskiya wannan shine babban abin da muke ainihin wato nema da haka za ku ga Allah madaukakin sarki haka ya faɗa wa annabi ya ce wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allahu sai yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina Allah shi karfafe ka da taimakon sa sannan da wasu masu imani wannan masu imanin su ne Allah ya buga misali cikin suratul fathi cewa Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana har zuwa ƙarshe to simahum fi wujuhihim min athar as-sujud dhalika masaluhum fi at-taurat wa masaluhum fil injili كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليجيد har zuwa حزوا To wannan shine abin da Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato yi bayani da haka muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da dama wa'annan yan uwa akwai su kuma akwai ire-irensu da sun yi karatu amma ba kowa ba ne ya san da su suna gefe sai yanzu da lokaci sannan mutane da haka ƙarƙashin wannan odiyoyi da mutane suka yi ta magana musamman karatun da uwa malam nura ya gabatar a kan matsalar ganin annabi inda wannan matsalar mun riga mun binne ta duk wani malami da kwaga kawai ya minke yanzu ya ce ya ga annabi ko makaryaci ko ɗanfi wannan ko ya haɗa ya yi gamu kamar yadda bahaushe ke cewa ya yi gamu da ka ci karo da aljani sai bahaushe ya ci ayayi ga muni kuma yaya za a yi mutanen nan ku duba alaƙar su da wurde-wurde ya za ba za su dinga ganin aljanu ba mutane nawa ne aka je aka haɗa su da irin wa'annan wuri wurden suka haukace ai ba za su kirgu ba sai kawai za a ba mutum wani wuridi ka je ya ji yana kiran wasu abubuwa sai ga daga ƙarshe mutum ya haukaci ya zari to wannan yana nan abu na biyu shine kamar yadda muke faɗa ta babu wata jama'a sunanta wahabiyawa mu muna bin alkur'ani da sunna ne akan fahimtar magabata muhammad dan abdullahi wannan ma ita ce aƙidarsa. da haka in baka sani baka sani da muhammad dan abdullahi da shehu tijjani sun yi zamani ɗaya. muhammad dan abdullahi ya girmi shehu tijjani babansa ne ta ɓangaren shekaru sai da shekara talatin da biyar yana da mata da yara sannan aka haifi shehu tijjani amma har shehu tijjani ya bar duniya bai taɓa magana ba a rubuce rubuta littafi akan wani mutum sunansa Muhammad bin Abdulwahab. Da haka wancan Abdulwahab Rostom da ya rasu hijira 190 su ake cewa mabiyansa wahabiyawa sai suka ne suka ɗauko sai suka dinginawa Muhammad dan Abdulwahab wannan shine abin da ke tafiya. Sannan yan uwa yan ɗariƙu ba mu gushe ba muna addu'a da mu da ku Allah ka samu rayu a kan sunnar annabi kuma mun ji daɗi ƙwarar gasken gaske da wasanku suka fara kiran kansu a halis sunna kuma wannan suna ne da da a nan ƙasar duk wanda ka ana ce masa a halis sunna to ɗan izala ne kaɗai ke amsa wannan sunan yanzu an gudu an yi gabas an yi yamma an yi kudu an yi arewa an fahimci fa babu makawa sai an dawo ma sunan nan to abinda muke so Sunan nan kar ku yi ta akan fahimtar shehunanku ku dawo ku yi ta akan fahimtar mutanen kirkin da annabi ya shaida cewa zamaninsu su yafi zamanin kowa duk ƙur'ani daga bangonsa zuwa bangonsa babu inda Allah subhanahu wata'ala ya ce abu wata ɗariƙa. amma sahabbai za mu ga Allah ta'ala ya ce wallazina taba'uhum bi ihsan radiyallahu anhu da haka hanya uku ce bin Allah da annabawan Allah bin abin da ya saukar na alkur'ani da sunna sai ittiba'u tariqil muhajirin wal ansa. da haka in kuka ce kuna bin ƙur'ani da sunna wannan ba zai wadatar ba in akan fahimtar malaman ku ne dole kuma yadda shi ya zama akan fahimtar wa'incan mutanen kirkin na farko wannan shine zaman lafiya tun da kun yadda sun fi malaman ku yadda naji wasu suna kokarin cewa wai maliku Wai da shehu tijjani da limamin maliku sai ka zai suna cewa wai shehu tijjani ya fi maliku daraja haka wasu ke faɗa a cikinsu Allah ka shirya da mu idan haka maganar da ta shahara wacce ake cewa muhammadu gali ya faɗa ya ce wai idan ƙila an ni shay'an in aka ce na faɗa abu fa zinu bi mizan shari'a ku auna shi da ma'auni na shari'a dan Allah muna so ku dinga aunawa duk abin da wani ya kawo muku yanzu ya ce ku yi ku tambaye shi in ya tabbata annabi ya faɗa shin shi annabin haka ya haka ya karantar da sahabbai in kun samu haka annabi ya karantar da sahabbai ku yi in ya ce haka annabi amma ba haka ya karantar da sahabbai ku haƙura ku ban mai kayan shi in dai kuna yi ne don ku tsira a lahira wannan shine kiran da muke muku to sannan magana ta ƙarshe akwai abu biyu a wasu daga cikin 'yan uwa an koma yanzu ana dabara da su cewa najeriya tana fama da matsaloli da kisa ana yi sai ya kamata akwai ma wanda ya turo sako shi yana ganin bai kamata mu dinga wannan karatun ba lokacin da ake kashe-kashe ya kamata mu mayar da hankali nace to ai kisan iri biyu ne akwai kisa hissi wannan da ake yi a katsina da sakkwata da zamfara da wasu gurare sannan akwai kuma kisa ma'anawi inda mutane sun san Allah sun gane addini da tauhidi na rantsi da Allah gara a kashe ka kisa na ganin ido da a kashe ka kisa na ma'ana yanzu duk waɗanda ake zuwa a ji a kashe su nan ba tare da su ba to muna roƙon Allah ya karbe su a matsayin shahidai kuma wannan ka'ida ce duk wanda ya je ya kashe ka baka cancanci kisa ba to a lahira sai ya yi tahammulin mas'uliyar karta shi to amma fa cika ma'anawi da ake yi irin wannan a kyala mutane a zo a koya masa wani abin da shi zai ga kansa shi Allah ne ko ya ji cewa zai iya taka wuyan manzan Allah ko yarinya ta zo ta ce annabi yana zuwa ya rungume ta ko kaza ko kaza wannan kisa ne ma'anawi na nan da Allah gara wancan kisan da wannan kisan inda mutane sun gane addini to rashin sanin girman Allah da rashin sanin girman manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ne sai mutane suke ganin a'a da ake kashewa ɗan uwanmu kisa na ma'ana mu kyale su su mutu haka mu tafi wancan rigima sana abu na gaba ma a ƙarƙashin wannan ai wannan bai hana mu magana ba ba kwanan nan yanzu mun ɗauko littafi ba muna karantar da mutane hatsarin zubar da jini ta hanyar da bai dace ba shari'ar musulunci kaga mu mun sauke nauyin da Allah ya ɗora mana muna faɗa saboda ka bai hana mu mai magana akan cewa kisa hissi a kashe mutum a ido da ido wannan ya saba ma ka'ida ga kuma hanyar da ya kamata a gyara sannan mai magana a kan kisa ma'anawi cewa ya fi hatsari a kan kisa hissi wannan shine an baka ga ka sunanka musulmi amma kana iya zuwa ka duka ka yi mu wani sujjada da gaba guda bakwai irin sujjadar da ake ma Allah ba an kashe ka ba kisa hissi gara wanda aka kashe da makami da wanda aka bar shi da ran shi lafiya lo amma yana iya sa goshinsa a ƙasa ya yi sujjada ga wani mutum irin sujjadar da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala kama mutane saboda ba su gane addini ba saboda ba su san Allah ba sai suke ganin ya kamata a tafi rigima akan wancan abar wannan wannan ba daidai ba ne kuskure ne ya kamata a ji tsoron Allah a duba wannan wato lamari din da haka duka za mu haɗa biyun za mu ci gaba da yi matsalan kisan mutane ba ta hanyar da ya dace ba kisa wanda ake gani da ido yanzu ana yi muna magana a kansa sannan kuma har wayo wannan karatun da muke da muke faɗar wasu abubuwa natija ne na wasu daga cikin ɓangarorin karatun nan tunda ai mun faɗa me muka faɗa cewa muka yi kisan nan da ake a wasu gurare da dama malaman tsibban nan da ke cikinmu suna da gudunmawa wajen faruwar nan abubuwa idan mai ba za a tashi a karantar da mutane ba a nuna masa hatsarin kashe mutane kisa na ma'ana da kashewa na ganin ido wannan shi ne sannan ciki wasu sun turo suna ganin cewa kamar ko dalilin ne samu ka canzawa bayan nan ko saboda maganganun da wasu ke ne na ce a ba saboda maganganun da wasu ke yi ba ne ai maganar da wani zai yi ma dama ba shawara ba ce ba kuma kuskure ba ne ya tabbata bai sa wai dan kai ta surutu mu canza abin da muke kai wanda a iya fahimtar mu wannan abin daidai ne a wannan abin da mutane suka ga mun canza na bayan mu idan kuka lura mun fara sabon darasi kuma mun yi halka biyar yau to akwai kafofi na yada labarai wasu gidajen TV ne da suke so su ɗauki karatun su saka to idan aka bar wato ita wannan bana ita mun riga mun fara wasu darussa da ita to canza background ɗin a wajensu in za su saka a gidan tv yana ba su matsala to sai suka yi magana sai muka ga eh, ya kamata a canza background ɗin da duk wanda aka tura masa karatun zai iya canzawa bai sa background ɗin da yake so ko abin da ya daidai da gidan TV sa a san da yake saka shirin wannan shine dalili amma maganin wani ce ana neman kuɗi ko kaza ko kaza a wannan ba matsalar mu bane in ka ce mun saka bana a bayan mu tana da alaka da neman kuɗi ta qur'ani ya kamata ka fara zargi da Allah ya tashe da huri yana tamman dallabi yuqridillahi qaradan hasana sannan tunda muka fara karatun nan ba mu taba cewa wani ba mu kofi sun shi ba saboda ita wannan da'awar da kake ganin ana yin ta akwai jama'ar da suka su da ita su suke ba da kuɗin su sun yadda da abin da ake yi wasu ma ba mu nema ba saboda kyakkyawan zato suna iya ɗaukar kuɗin su su bayar dan tafiyar wannan ne in ka na tunatar yanzu da wani abu sai dan amfani da majalisin akwai alkawari da mutane suka ɗaukar wa kansu za su cika duk wata yanzu in sanar kamar yadda wani ɗan uwa ya bugo ya lokacin da muka yi program muna da tsarin yadda muke samar da mu wajen tafiyar da harkar addini da aka shi yasa duk wanda kafin ramadana tun da aka shiga lockdown ɗin nan har yau da nake magana babu wanda ya ji mu a nan wajen in ba cikin ramadana ba da muka gabatar da wasu abubuwa aka ji muna neman kuɗi babu kuma alhamdulillah wannan mu'assasa tana ƙoƙari musamman a janibi na da'awa da kuma wasu ɓangarori na kula da waɗanda suka musulunta saboda haka waɗanda suka kai dama wanda baka yadda ba <laughs> da abin da muke yi addu'a muke maka Allah ya shirye ka Allah ya saka gane addini ba magana ba ce ta ka da gudunmawa magana ce Allah ya saka fahimci sunna ma tukunna yanzu ka gane tauhidi ita ake amma wanda suka yadda da abin da muke na addini su da su muke magana ba da kai ba da haka idan mutanen da suka ɗaukar wa kansu alkawari za su ci gaba da ba da gudunmawa ko na wata kamar yadda aka sani muna ci gaba da tunatar da su alkawarin da suka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala su cika kuma kamar yadda aka sani da zarar matsala ta faru kwanan nan mun ɗauki wani bidiyo mun ɗora an ga yadda wasu waanda ba mu kashe shiga wasu gurare kawai sai dai mutum ya turo maka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akara maka Allah zama bai gan kuma ce kai ma zama bai ganka ba wannan shine kakka dauka cewa mas'uliya ta addini ni kadai Allah zai tambaya wallahi dukkan mu kan kowace matsala sai Allah ya tambayi kowa sai lokacin da aka samu wato adadi wanda zai isu wajen isar da wannan da'awa a wannan bangaren sannan lokacin ne nauyin zai sauka daga kan wasu ya hau kan wasu amma in ba a samu wanda za su je su ba to duk al'ummar musulmi ta yi laifi kuma ana cikin matsala wannan shi ne abin da nake so in faɗa da haka idan aka lura da yanayin yadda ake gudanar da karatuttukan da yanayin abubuwa kai ko ba a faɗa maka ba kasan cewa tafiyar tana buƙatar kuɗi da haka insha Allah akwai wasu abubuwa na aikace-aikace da muka tasa gaba mutane su yi haƙuri la'akari da ƙasar da muke ciki da yanayin abubuwan da muke ciki ba kowane irin abu ba ne ya kamata mu fito mu faɗa domin mu ɗaya daga cikin matsalar da muka samu shi ne, mun riga mun saba wa kanmu maimakon ya zamanto abu na addini wani abin a aikace ya kamata a sai ya zamanto wani abin namu na addini mun mayar da shi kamar na siyasa ko yaya kaɗan taka wani step sai ka fito kawo duniya bayani cewa ga inda kake kuma ba inda kake da haka mutane su yi hakuri wani abin za mu yi bayani wani abin kuma in lokacin bayanin sa bai ba ba za mu yi ba mun fi so mutane su dinga ganin aikin a aikace ana yin sa ne wannan shine babban fatan da muke da haka wanda suka ɗauki alkawari wajen ba da gudunmu su kuna kowane wata ga wannan account ɗin na ita wannan mu'assasa ɗin a sahabatul kiram account number din sifili ne biyu bakwai uku uku tara ɗaya takwas wannan shine sunan bankin stanbic ibtc bank ko kwanan nan muna da wasu matsaloli na mutum uku waɗanda suka musulunta idan kuma akwai ɗaiɗaikun mutane da suke ganin za su iya ɗaukar matsalar to ɗaya daga cikin nambobin 'yan uwa da ake tare da su da aka saba sawa a iya kiran ɗaya daga cikin nambar 'yan uwa a yi magana da su ta hannunsu mu faɗi matsalar sai a yi tahammulin wato wasu su ɗauki matsalar ko a samu mutum ɗaya ya ɗauki matsala ɗaya ɗaya ya ɗauki ɗaya ɗaya ya ɗauki ainihin wato ɗaya Allah kai mana albarka ga baki ɗaya Allah kuma ka samu wani lafiya sannan yan uwa da suka yi maganar karatun malam sani alkanawi da malam nura insha Allah za mu yi kokari a kamar yadda odiyon mai yake zuwa muku in an gama karatu su ma odiyon mana so mai tsari ya dinga zuwa kayan aiki ne da yadda su kansu su ma da suke can din wato muna buƙatar koma wani irin abu ya zamanto ana yin sa ya dace da zamani ya zama abin ana yin sa standard one ne wato quality one ya zama yana da nagarta wannan shine Allah subhanahu wata'ala ya samu dace kuma yanzu insha Allah ina gama karatu kai tsaye shi ma dan uwa malam Muhammad Sani Alkanawi zai gabatar da karatu to a jiya mun fara maganan malam ya kawo cewa zai yi wato waƙafatun don ya ɗan fito da wasu abubuwa cikin abin da ya gabata a ciki ne yake faɗa cewa su ‘yan uwanmu ‘yan tijjaniya tare da girman sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi da matsayinsu da darajarsu a wajen Allah da tabbatin da suke da shi suna taka tsantsan ba irin yadda za mu ga cewa ba kullum ‘yan uwanmu sai dai su yi ta alfahari mu tijjana mu ne mahaddata ƙur'ani mu tijjanawa mu ne kaza mu tijjana mu ne kaza har aka zo aka samu cewa wato kamar yadda za mu zo mu karanta nan gaba wasu irin matsayi da salate da makamantansu idan kana yin mikomin wancan littafin mikomin shi magani ana iya samun wasu matsayoyi da makamantansu akan wasu da'awoyi da ake yi a ce mu kaza ne mu kaza ne mu kaza ne kun san sai kun yi haƙuri a bashi ma ga wani nan ma irin shi bashi kawai na wahalar da kai a yanzu misali cikin wannan littafin da ake karantar da ɗalibai tun daga ibtida'iyya cikin abin da ake yi na mu kaza ne mu kaza ne mu kaza ne mu kaza ne mu kaza ne mu kaza ne lokacin da suka kawo babu fi fada'il muta'alliqina bi sheikh anan gaba shi zai kawo abubuwa sun kai talatin da ɗaya. babin da suke yake magana a wannan littafin a shafi na shashi da tun a ibtida'iyya ake karantar da yara babin da ke da alaka da falalar waɗanda suka ratayu da wannan wato da shehi sai suka ce hada min fada'il mu'alliqina ma fada'il tariqina wannan fa yana daga cikin falalar waɗanda suka rataye da shehi sannan sai kuma falalar su ma'abota ɗari ɗaɗin wa khussatul baqi li ahli al-wurdi ni'mal fata waridu wurdi wato an keɓance ragowar darajojin da falaloli ga ma'abuta wannan wuridin madalla da matashi wanda ya gangara ya kama wannan wuridi na tijjaniya ya ci gaba da yi na farko suka ce awwaluha na farko mautun alal imani idan kana wannan wuridin zaka mutu akan imani kaifata sakarar mauti haka sani sannan za ka samu saukin mutuwa Shi ne na biyu nabi ha wa ru'yatu ma yusirruka fil Za ka ga abin da zai faranta maka rai cikin kabari warabi'u na hudu amnu khawfika ka samu aminci daga tsoro khamisu khamisuha nabir wujudukal za ka samu gafara ha, na shida wujudukam tinana ka samu baiwa sabi'u hana bakwai Allahu la yuhasibu man kana minhum wa la yu'aqib duk wanda ke ciki Allah ba zai masa hisabi ba ba zai masa hukuma ba dan Allah ku duba ku gani saminu hana takwas dukhulu dhillil arshi zaka shiga karkashin inuwar arshi tasi'uha na tara jawazuna lil mafrashi siradi da aka tsallaka inda kana tijjaniya da kazo fit zaka tsallaki a guje ashiru hana goma sharabu ma'il kausari shan ruwan kausara a hadi ashara da kuluhun fi zumrati da aka shiga cikin jama'a da Allah ya ce wasiƙan ladinan taƙwa ilil jannati sumara sani ashara wujudu maratiba za ka samu wasu martabobi a aljanna to wannan shine kullum mu kaza mu kaza mu kaza mu tijjanawa kaza kaza kaza mu tijjanawa kaza kaza to har malam ya kawo ayar laysa bi amaniyikum wala amani ahlul kitab ba irin wannan gurin kawai da kun ce ku kaza bane kuma abin sai ya zama haka a wajen Allah a'a ba ruwan Allah ko kai dan annabi ne ko kai dan waye wannan ka'idan na manya amali su an yi zabihi in kai mummunan aiki saka maka Allah zai da shi haka Allah ba shi da alaka da kowa ta hanyar wai kana da alaka da kai dan wane ne ko a'a idan kai masa mara kyau yema ukuba in kai masa mai kyau ko ana ganin baka da alaƙa da kowa to kana da alaƙa da shi to shi yasa sai malam ya kawo kuma wa manyan amal min salihati min dakarin au'unsa sai ce hada kitabullahi wannan littafin Allah ne yantiku alaihim bil haqqi yana magana kan mutane da gaskiya fa kaifa nabazuhu wara zuhuri to taya mutane za su yi watsi da littafin Allah a bayan bayan su wa tamassaku bi wasawisa wa takhayyulatin su yi riko da waswasi da kuma kiyala suranta abubuwa kawai mu kaza ne mu kaza ne mu kaza ne mu kaza ne wanda wa'annan abubuwan fa ma anzalallahu biha hamin sultan ba wani dalili yanzu duk wani daga cikin ƴan uwanmu da ke tijjaniya yanzu wa'annan abubuwan guda goma sha biyu da aka faɗa a nan wajen aka ce na farko idan kana wuridin tijjaniya zaka mutu akan imani na biyu samun sauƙin mutuwa na uku za a nuna maka abin da zai faranta maka rai a cikin kabari na hudu za ka samu aminci na biyar samun gafara na shida samun baiwa na bakwai Allah ba zai maka hisabi ba zai maka kuma ba. duk wanda ka ce masa e kawo dalili a alkur'ani da sunna da ya tabbatar da haka to nan ne za ku fara tarkatarka zai ce maka shi dai fa kai wannan abu ne fa da wuya ya kamata shi fa dai malaman shi sun faɗa fa shikenan fa malaman sa sun faɗa shine dalili kuma za ga haka a suka sake kawowa cewa azkur min fada'ilat tariqi isnani thumma aktumul bawadi eh a watan ma da suka ce alhamdulillah lidil mawahib yakfika hadhihi akhi fa'iha wa ma baqi sirru Fala'u biha abinda ira gunan ragowan falalan ma anan a matsayin ka na dan ibtida'iya sirri ne da ba za a yi maka bayani ba to nan da suka sake kawowa azkuru ina ambata daga cikin falalar ɗariƙa biyu ne sannan ka cika da saura na farko da kulukal jannata bil abna'i wa haka zazzaujatu wal aba bila hisabin wa iqaban taridu fa ni'ma zal wird wa ni'ma sayyidu sai suka ce fa zaka ikhbarun min ar-rasul fi yaqzatin akhbara lil kalili wanda wannan magana mun riga mun yi kwandemin dinta maganar cewa shehu tijjani sun haɗu da annabi ya faɗa mai wani abu wannan magana banza ce duk wanda ya faɗe ta ba gaskiya ya faɗa ba ba wani dalili da ya nuna annabi ya bar duniya ya taso ya ba wani sako kuma wannan kamar yadda muka faɗa mun shirya ja yanzu kowa ya san cewa wannan matsalar mun binne ta ba kuma wani nassi na ƙur'ani ko sunna da ya tabbatar da cewa annabi zai dawo duniya bayan ya ta babu wallahi ko da aka ciwa ciwa ne kawai to yanzu kaga wannan shine to ne malam yake cewa ma anzalallahu biha min sultan Allah bai saukar da wani dalili ba in una illa banna kawai mutane zato suke yi wa ma tahwal anfus da abinda rayukan mutane suke so wala a ja'ahum min rabbihim huda? Allah ya ce shari'a ta riga ta zo mutane daga wajen ubangijinsu yace amlil insani ma manna. yanzu duk abinda mutum yi gurin ya samu shi kenan sai zama abin haka yake shi yasa yake to falillahi al-akhiratu wal una duniya da lahirar ba ta kowa ba ce ta Allah ce da shi ke faɗar matsayin wane a duniya sannan shi ke cewa ga matsayin wane a lahira yanzu mu ɗauki maganar annabi ibrahim za mu ga mai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a kansa a cikin suratul menene suratul nahl lokacin da Allah yake cewa inna ibrahima annabi ibrahim kana ummatan shi kadai kuduwa ne jagora ne abin koyi ne qanitan lillahi hanifa sannan sai Allah ne mai komawa ya bar ƙarya gaskiya ya riki bai kasance daga cikin mushrikai ba ku duba ku gani inna ibrahima kana ummatan shine matsayi na daya qanitan lillahi hanifan shine na biyu walam yakun minal mushrikin na uku shakiran li an'umi yana godiya ga ni'imomin da Allah ya masa shine na hudu ishtabahu Allah ya zaɓe shi na biyar wa hadahu ya shiryar da shi ila siratun mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici shine shida Allah ya ce wa atainahu fid dunya hasana muka bashi yabo mai kyau ko ka ko ka so dole ka yadda in dai kana so ku wani da Allah lafiya akan abin da ya faɗa sannan wa innahu fil akhirati lamina salihin to tunda duniyar da lahirar ta yi shi yasa tun a duniya shi ke faɗar ga matsayin wani in ya ga dama Daka duk wanda ya fito ya ce ga matsayinsa dole a sallama. Amma shi yasa muka ce muku ba ku da wani dalili yanzu ma na Qur'ani ko Sunna da ke iya abin da mu za mu iya yanzu shine kyakkyawan zato. Allah ka sa shehu Tijjani, Allah ka sa shehu Ibrahim ya su zama suna da matsayi a wajen Allah. Amma ku zo a yanke ma a ta rigima ma a tura wanda za a tura wuta a tura wanda za a tura aljanna da wannan kadiyar ba ma wani tabbas a kanta. la motsiya ba wanda ke bayarwa wala mania. ba wanda ke hanawa wala khafida ba wanda ke cewa wane ya kasa ya kasa wala a illallah ba wanda ke ɗaga ka in kada in ya daga ka kada ku sai Allah sannan malam ce wa an shaddad bin ausin qala manzan Allah ce alqayis mai kaifin hankali man dana nafsahu wa amila ba'd lima ba'd a maut wanda ima kansa hisabi yayi aiki saboda abin da zai biyo bayan mutuwa wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha gajiyayye shine wanda ibe abin da ransa take so wata manna alallahi al'amani ya ta tagula ce a wajen Allah rawahu ahmad wa tirmidhi wal hakim wa qala sahihun ala shart muslim sai dai wannan hadisin al-imam at-tirmidhi da ya kawo shi da ibnu majah hadisi ne wanda malamai daga baya bincike tabbatar da cewa ma'anarsa ya inganta amma hadisin ta fuskar sanari bai inganta ba to shine malam yace wala amrullahi na rintsi da Allah wanda rayuwa take hannunsa أن التجانيين لم يدين لم يدينوا أنفسهم بل أسبقوا أهواءها بس ما كان حسابي بها تقرن وإن نقول تقول أن أكوموني كذا وتمنوا على الله الأماني كما سني تقول تقول شيء وجن الله إلهم وإن نقول شغاء الجنة إياه با با هاي با كابي كاغا وإن الأماني نشيسا شيء الله يشي الإنسان ما تمنى شكرا لك كايو قولن أبكاتي في كذا ني أوجن الله in ba haka ba yahudu da suka ce na yadkhul jannata illa man kana hudan a wani tsara. ai shi kenan in ba haka ba da wasu da suka ce su kadai ne wal in kana da kuma darul akara inda Allah khalisatan min dunin nasi da suka ce aljanna ta su ce su kadai sai zama haka maganar da suka ce su kaɗai ne waliye Allah ya ce kul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi kaga duk sai abin ya zama haka ai su ma sun yi da'awa sun ce su waliye ne tare da bannar da suke da shi suka ce su ma su ma waliye ne Allah ta'ala ya shirya da mu da haka muna kokari bari mu tsaya nan saboda a yanayi na lokaci subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh